sai akwai bukata ka abin ya zan ya keɓanta alkhairin ga mata kawai akwai bukata ga hishahi ainihin duk kowa da kowa maza da mata samarinmu dattijawanmu masu arzikinmu talakawanmu masu mu kuma aka dace da lokaci wanda ya dace shi na bayan isha'i aka sa karfe tara kun gani komi mutum ka yi gwargwaron hali insha Allahu ya samu damar da ya ka tahowa wannan to alhamdulillahi wannan zaɓe na lokaci da wayannan ɗalibai suka yi Allah ya sakanka musu da alkhairi kuma Allah ya ƙara musu albarka matan da suka assasa da mazan da suka biyo baya Allah ya wakowa albarka kuma Allah ya sakanka musu da alkhairi ba da dogon ɓata lokaci ba malan dai gidana malan aiki na ba dare ba rana don haka malan ganiyun an tarihi malam ya wadatu daga a ce ai an haifai kaza yana da mata kaza yana da iya kaza ba nan ba sai an ce ga ƙasa ko jaha ta kosa an faɗi an faɗi an faɗi balle na cikin gida muna fata Allah ya ƙara mu rayuwar malam albarka Allah ya ƙara mu rayuwa albarka kuma Allah ya ƙara irin waɗanda ayyuka su yi ta yawa su yi ta yawa a munasaba ta wannan muƙala za ka gabatar mu na wannan dare malam muna fata Allah ya ƙara maka buɗi Allah shi taimake ka malam Allah ya ƙara maka nasara Allah ya ƙara nasara Wani suka halarto saurare don za su ji sauti yanzu Allah ya ba kowa ikon halartowa kuma abin za a saurare Allah ya amfanar da mu shi abin da malam zai faɗa muna Allah ya amfanar da mu shi Allah ka samu yi aiki da abin za a karantar da mu wannan a takaicen takaitawa taqaddam ya Sheikh al-Mashkur bismillah malam kafin mu hana wato gabatar da wannan program za mu kiri ɗaya daga cikin iyayenmu domin ya buɗa mana wannan taro da addu'a wanda zai buɗa mana wannan taro da addu'a shine malam malam shehu akar makallahu tafaddal shukran mashkura malam shehu malam shehu ni'ima akar makan salati ga nabi sallallahu alaihi wa sallam da roƙo Allah subhanahu wa ta'ala abinda za a gabatar a wannan wuri na wannan muhabara Allah ka ba mu nasara kuma Allah ya sa abinda zai tasiri ne a cikin zukatanmu mu ya sanya mizani a ainihin ma'aunayenmu shi kuma malam da zai gabatar da wannan muhabara muna roƙonka Allah subhanahu wata'ala ka ba shi dacewa ka ba shi cin nasara kuma abin da zai faɗa Allah ya sanya masa mizani a cikin ainihin ayyukansa Allah shi gafarta mahaifa wayanda suka haife ta ubangiji Allah ka ƙara gafarta musu Allah ka yi musu rahama mu ma duka gabaki ɗaya wayanda muka halarto a wannan wuri muna tawassali da wannan halartar da muka yi domin ci gaban wannan addini na musulunci Allah ka karɓi mana bukatu ayyukan mu duka gabaki daya ubangiji Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu lada duka gabaki daya mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa rahim muhammad amma barka ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akarmaka Allah Allah saka da alkhairi yanzu kuma sai ajanda ta biyu ga tsarin programs namu shine wato karatun alkur'ani mai girma za mu samu wasu daga cikin makarantarmu su karanta mu da mata yassar na zikirin hakim yanzu insha Allah wanda zai hana muna karatu shi ne wato mashkuru ali Allah mun mashkuru ali fa ne tafaddal wal yaqra lana ma tayassara min zikirin hakim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه فسوف نوتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم اللهم الله ساكر الخير وانا كما شينيك عشان ابن ذا اكرم تامرنا على القرآن من ونسأل الله تعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يلزكم ان شاء الله ذا وانت الالي مباشرة zuwa ga ajalla mu ta gaba shine gabatar da malamin da zai gabatar da malami mai gabatar da wannan makala wanda yake wanda zai gabatar da wannan malamin shine wato imamu ahlus sunna wal jama'a imam abdullahi imam akar makallahu mai kalli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم